wa ashadu anna muhammadan ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم 29 watan Shawwal. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara muna cikin wa iz wa'adna musa bin nan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة لوكا سند مكاي القوري قال موسى kwana arba'in domin a je a karbo a taura za a je a gana da Allah subhanahu wa ta'ala sun matakansu mulkijila min ba'adi sa'annan kuka riki ɗan maraƙi bayan tafiyan annabi Musa wa antum zalimun alhali kuna azzalimai ai kun zamanto azzalimai saboda kun sanya ibada inda bai dace ba kun sanya ibada ba a mahallinsa ba annabi musa kafin ya tafi karɓo a taura ya wakilta muku annabi harun alaihi salam cewa wannan bawan allah amintacce na ne wato duk abin da ya gaya muku ya aiki da shi shi ne na yadda da shi to amma bayan ya riga ya tafi shi annabi musa karbo a taura sai aka samu ainihin sabiri sai ya zo ya rudu bani isra'il ya zo ya rude su ya gaya musu cewa ainihin annabi musa ya je karbo a taura ya je ganawa da allah subhanahu wata'ala har ya ce musu annabi musa ya manta ne da ya sani da bai je wajen turi sina ba da ya sani da ya zo nan Allah da ya kamata a bauta ma shine wannan dan marakin wannan dan maraki shine ne shine Allah da ya kamata annabi Musa da bani Isra'il su bauta ma an gani sai ke ce musu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi wannan shine abun bautan ku kuma wannan shine abun bautan annabi Musa sai ya manta annabi Musa ya manta ne shine Allah ke cewa mai afala ya rauna Allah ya rju ilaihim qawlan wala yamliku lahum zarra wala naf'a shin ba sa ganin cewa wannan gunkin baya mayar musu da magana ko da sun yi shin ba su da hankali ne wannan damaraki ba sa ganin cewa baya mayar musu da magana wala yamliku lahum zarra wala naf'a kuma baya iya mallaka musu wani cutarwa ko wani amfanarwa kenan duk ubangijin da baya iya mayar da magana sannan baya iya mallakar da cuta ko amfani bai iya cutar da kai bai iya amfanar da kai bai cancanta ya zamanto abin bauta ba saboda aka samiri ya ruɗu bani isra'il shi kuma harun lokacin da ya ga bani isra'il sun rudu da ainihin shirka da bid'a sai ke ce musu shin kun manta da saƙon da annabi musa ya gaya muku kafin ya tafi cewa ni ne wakilinsa har ya gaya musu ya kawo inna ma fitintum bi wa inna rabbi wa inna rabbukum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri ya kawo inna ma fitintum bi ya ku mutane wato an rude ku ne fa da wannan gunkin wannan dan barakin wa inna rabba wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni lalle ubangijinku shine Allah mai rahama ba wannan dan marakin ba ubangijinku shine wanda annabi Musa ya tafi can duri Sina domin ya gana da shi saboda haka fattabi'uni ku bi ni ya ku mutane ni ne wakilinku ba a samiri riba wa adi'u amri ku yi da'a ga umarnina sai suka ce me lan nabraha alayhi akifina hatta yarji a ilaina Musa suka ce ba za mu kushe ba muna lizimtan wannan dan maraki har sai annabi Musa ya dawo ba za mu kushe ba muna shirka ba za mu kushe ba muna bid'a har sai annabi Musa ya dawo idan annabi Musa ya dawo ya ce mana kuskure ne sai mu janye a'a annabi Musa ba ya gaya muku yana da wakili ba idan babu liman babu na'ibin liman in babu liman duk abin da na'ibin liman ya zo da shi ku amsa mana ballantana liman kafin ya tafi sai da ya ce muku ga wakili na nan to annabi harun ya ce musu ba wannan kuskure ne wannan abin da samiri yake a zuwa bauta ba daidai ba ne kaga sun ƙi jin maganarsa wannan yana nuna muku cewa mutane suna kun gamsuwa da shirka da biri'a, fiye da yadda suke gamsuwa da ainihin hakikanin addini an gani za ga dan biri'a yana kira sai ga amsa wani lokaci biri'a bai bukatar ma wani wahala abinda yake bukatar wahala kafin mutane su bi shine tauhidi da sunna amma kuma sun fi sauki a wajen fahimta amma kuma mutane sun fi ainihin tsananin kankare masa a yanzu idan aka samu wani makaɗi ya zo yana kiɗa ana batsa mata balagagu suna rawa shin yana buƙata sai an ce zo mu je kafin ka kara waje ya cika kafin ka kara waje ya cika da mutane har ma za ga in ana koran za ka sana roko amma wurin da ake gudanar da wa'azi na tauhidi ake karantar da sunna to za ka ga mutane kana jan mutum zo mu je masallaci sauraron karatu yana cewa sai nan gaba na fasa gano wannan to ina ma in an sa kuɗi sai ya labe da cewa rashin kuɗi ne yasa baya son zuwa kuma ƙarya yake yi ko da yana da kuɗin ba za shi ba in ko wajen bidi'a ne ko saban Allah ko kuɗi ake sawa zai biya ba kuwa ganin yadda mutane ke taruwa a wajen kallon kwallo za ga wajen kallon kwallo ya cika ya batse fiye da masallaci kaga mutane ma ana kiran sallah kaga mutane ba sa son zuwa suna so sai an gama kwallon nan sai su haɗa sallah sai su yi aljam'u bayan salatai sai su yi jam'u ta'khir sai a samu wani ustazu a cikin 'yan kwallon sai su kaku damu in an yi da sallah ma a yi jam'u ta'khir kuma a lokacin da ake wannan kwallon za ga masallaci baya cika ku fahimci wannan ai to wannan shine abin da ya faru ya zamanto wakilin annabi Musa sun ki jin maganarsa sai dai mutane 70 ne kawai su ne kai suka zamanto ahlus sunna na wannan lokacin suka zamanto alal jada ya zamanto ba sa shirka ba sa bid'a su kadai suka tsaya suka yi biyayya ga annabi Musa ga annabi Harun an gane ne Allah yake gaya mana wa izwa adna musa 40 sun thumma takhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun a lokacin da muka yi alkawari ga annabi Musa a wata kira'a wa iz wa adna Musa lokacin da muka yi alkawari ga annabi Musa wato dare 40 sa'annan sai kuka riki ɗan maraƙi bayansa sa alhali kuna azzalumai kenan duk mutumin da ya shirka ko bid'a a zalimi ne shi saboda ya sanya ibada ba inda Allah ya ce a yi ba bai sanya ibada a mahallin shi ba Allah yana kiran shirka biri a zalunci ko innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar ay wa ma lil mushrikin min ansar zalimin ay mushrikin huna zulmun akbar an gano wannan ko ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuda ay malil mushrikina min hamimin wala shafi'in yuda an gano wannan ko wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai wani irin zalunci zulmun akbar ana iya samun musulmi ya zama azzalimi amma zulmun asgar zulmun duna zulmin an gane ku sun ma'afauna an kummin ba a da zali sun ma'afauna an kummin ba a di zalika la'allakun tashkurun sa'an nan muka yi muku afuwa bayan haka la'allakun tashkurun kowa la'alla za ku gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya muku kafin a yi musu afuwa sai da annabi musa ya nuna musu fushi annabi musa ya dawo ya ga ana bautan kunki ya rike allon attaura allon attaura ya rike haka yana farin ciki zai zo ya gaya wa bani isra'il saƙon da allah ya ce a zo a isan musu da ya zo ya ga ana bautan ɗan maraki bai san san da ya jefar da allo ba wa alƙal alwaha wa a kaza bi ra'asi a ya jirruhu ilai faraja Musa ila qaumihi kazabana asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa saboda duk hanya ya ji labari ya dawo yana yana mai fushi mai tsananin fushi ala ya kawo cikin sama kalabtu ne kalabtu mu ne ya ba'ati ya ku mutane na kar da abin da kuka bar mini kuka bar shi bayana bayan tafiya na kun maye gurbin tauhidi da shirka kuma ya gurbin biyayya ga Allah da saban Allah yayi musu fada yayi musu fada yayi musu fada to wallahi allo wanda ya kunshi maganan Allah saboda hankalin shi ya tashi bai san san da ya jefar da Allah ba anan ne malaman aqida suke cewa akwai bambanci tsakanin a ce mutum ya aikata aikin kafirci da kuma a ce mutum ya kafirta akwai bambanci tsakanin mutum ya aikata aikin kafirci da kuma ce mutum ya yi ne malamai sun yi jima'i tun mutumin da ya wurgar da littafin Allah ya yi ridda ka ɗauki littafin Allah ka jefar da shi ridda ne idan mutum yana sane cewa ya jefar amma idan lokacin da ya jefar hankalin shi ya gushi ya zama to shi ba mukallaf bane shi an mai uzuri a lokacin da annabi Musa ya jefar da attaura a lokacin nan shi mukallaf ne Allah ya ce ka zaba na asifa wato fushin irin fushi ne na asaf fushi ne wanda yake kusar da kwakwalwa wanda yake kusan ya mai da mutum kamar baya cikin hayyacin shi gaba daya bai ma san inda yake ba kaga jefar da allo girki ne amma wanda ya jefar ya jefar ne ba da gangan ba saboda haka an masa uzuri laisa kullu man wasa fil kufr wa al kufr alai ba duk mutumin da ya auka cikin kafirci ne kafirci ya auka masa ba haka nan ba dukkan mutumin da ya auka cikin bid'a ne bid'a ta auka masa ba dan kaji an ce duk wanda ya jefar da allo ya kafirta sai kuma ya zama to a gaban ka wani ya jefar da allo za a kafirta shi nan take sai an bincika menene ya sa ya jefar da allon da gangan ne yaya ya kafirta a'a an sa mishi bindiga ne ya kace in bai jefar ba sai an harbe shi sai ya jefar dan kan a harbe shi yaya bai yi rizama ko wato ya yi tsananin fushi ne bai ma san san da ya yi ba kaga shi ma wannan bai yi rinda ba annabi musa ya jefar da allo wa akhadha bi ra'si akhihi yashuruhu ilayhi ya kama gashin dan uwansa yana jan zage mu ya kama gashin yana jan shi an gane wannan aiki saboda ya riga ya sanya wakili yaya wakilin nan ya bari aka zo ana bauta wa gunki annabi Musa bai san wakilin nan ya yi iya kokarin shi ba Ya yi iya kokari don kada su yi shirka din amma suka ce ba su sun gwamace su bi wancan malamin biriya din sabiri akan su malamin aƙida an gane yayi to sai shi haruna ke cewa ya bi um la ta'khul bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farratta bayna bani isra'il ya kai dan dan uwana kada ka kama ainihin gemu na ko gashi na lalle ni abin da yasa na kyale su ina jin tsoro kada ka ce na raba kan bani isra'il kada ka zo ka ce na raba kansu shi yasa na kyale na yi iya kokari na saka to kaga ya nuna fushi amma lokacin da haruna ya masa bayani sai ya gamsu annabawa suna da gemu an gane akwai wani wanda yake cewa akwai wani krista da yake zagin musulmi cewa musulmi suna barin gemu kaza yi ta zage zage to sai aka masa raddi aka ce to ga annabi harun ka yadda da annabi harun yana cikin bible din yana da gemu ko ba shi da gemu Ya ce yana da shi annabi isa da kuke zana shi kuna kuna zana shi ne da gemu ko ba gemu da gemu to me yasa ku malaman ku na kristoci ba su da gemu da wuya ka ga malaman krista da gemu amma an za su zana annabi isa da gemu da wuya ka ga matan kiristoci da hijabi amma an za su zana maryam ba sa zana ta da miniskirt ba sa zana ta da ainihin matsatsen tufafi suna zana ta ne da tufafi irin na musulmi ta sa hijabi an gano wannan ko a nan ne fa annabi musa ya gano cewa wani dan bid'a ne ya shigo cikinsu ya sa musu wannan ra'ayi shine annabi musa ya tsine masa kuma ya kore shi to anan ne aka samu asali na kaurace wa dan bid'a in dai wannan dan bid'a ne mu mukaffira ko gair kafira mai kira zuwa ga bid'a mai lalata tunanin jama'a a kore shi to bayan sun yi wannan laifi fa na bid'a shine Allah yake cewa sun zo sun roki Allah ya gafarta musu sai Allah ya ce summa afauna ankum sa'annan muka yi muku afuwa min ba da zalika bayan wannan babban laifi da kuka aikata ne shirka la'allakum tashkurun ko wa la'allakum gode ma Allah akan wannan babban ni'ima na wa in وإذا آتينا موسى الكتاب والفقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفقان لعلكم تهتدون ku tuna ya ku bani isra'il daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ku tuna lokacin da muka ba Musa littafi littafin da zai jagoranci rayuwanku wannan littafi shine a taura wal qur'an muka ba annabi Musa littafi mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya al-qur'an huwa ma yufarriqu bainal haqqi wal batil wal huda wa dalala shi Qur'an din nan shine littafi wanda yake bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya da shari'a da bata to Allah ya ce mun ba annabi Musa littafi da al quran kenan zahirin wannan aya an ba annabi Musa littattafai guda biyu ne an ba shi al-kitab an ba shi al quran an gani to wanne ne a taura daga cikin su in an ce littattafai biyu aka ba shi wanne ne a taura daga ciki wanne ne ba a taura ba to Allah ta'ala ya ce ya ba annabi Musa littafi an gane malaman tafsiri suka ce wannan kitab din shine a taura an gane ku shi kuma furqan din nan abin da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tatadun ko wa la'alla za ku samu shari'a to a wannan abin ya faru a yaushe Allah ya ba annabi Musa alkitab wal Qur'an an ce wannan ya kasance bayan fitansu daga ainihin wannan teku lokacin da Allah ya kwace su daga teku da Allah ya kwace su daga ɗan kamakar ya fir'auna ya kwace su daga wannan tekun to in muka duba siyaƙin ayan daidai wannan lokacin ne sai Allah ya ba su littafi wanda zai jagoranci rayuwarsu an gane wannan ko haka nan kamar yadda ainihin siyaki na suratul araf ya yi nuni a gare shi a cikin suratul araf Allah yana cewa walakar atayna musa al-kitaba, min ba'di ma ahlakna alquruna alula fasairan lin-nasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatazakkarun walakar atayna musa al-kitaba, haqiqa mun ba annabi musa littafi min ba ma an halaknar ƙurunar ƙura. bayan mun halakar da ƙarnonin farko su wane ne ƙarnonin farko fir'auna da mutanensa bayan mun halakar da fir'auna ɗan kama karya a zalibi, mun halakar da shi da shi da mutanensa an gane ku ba su haɗe a taura littafi ne mai cike da ainihin basira littafi ne wanda yake da haske yana wayar da mutane su gane menene shirka menene bid'a menene saban Allah menene miyagun al'adu kaga littafin da ya tattaro wannan abun ya cancanci a kira shi basair inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyuna allazina aslamu lil hadu haqiqa mun saukar da at-taura wanda a cikin shi akwai shiriya da haske at-taura yana cike da shiriya yana cike da haske Ya bi bihan na allazina aslamu lil ladzina hadu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci ga Attaura, ga ainihin wa'anda suka ce mun tuba masu cewa inna hudna ilai, yahudawa an gani an bada at-taura an gani domin a shiryar da wa a shiryar da yahud a nuna musu menene aqida mai kyau a nuna musu yadda ake bautan Allah a nuna musu kyakkyawan mu'amala an gane ko to Allah ya ce ya ba da wannan littafi ne bayan ya riga ya halakar da karnonin farko kuma littafin nan yana cike da basira yana cike da wayarwa wa hudaw wa rahama kuma littafi ne mai cike da shiriya mai cike da rahama la'allahum yatazakkarun ko wa la'alla za su yi tunani to yanzu irin abin da ke cikin addaura ya yi daidai da ɗabi'un yahudawa irin abubuwan da yahudawa suke aikatawa yanzu na kashe ainihin mutane ba gara ba dalili tun mutumin da yake bai hude ba sun dauke shi kamar dabba sun dauke ran jama'a kamar kiyashi ka duba irin zaluncin da suke yi a falastinu irin zaluncin da suke yi a lebanon suna kashe ainihin al'umma an gane ko yadda ka san sun kasa kiyashi. kai wani lokaci gara ma kiyashi ka duba wannan fadan da ake yi tsakanin iran da ainihin isra'ila da yahudawa irin yadda iran ke zuwa ta yi lugudan wuta a lebanon sai a ce an rusa gidajen mutane an kashe mutane sun fi dubu biyu an kashe mutane sun fi dubu biyar an yi kaza an yi kaza kaga ba masu yin wannan sai masu busasshen zuciya to amma shi littafin a taura an ce yana cike da mai fasa'ira linnas wa hudaw wa rahma littafi ne mai cike da basira ga mutane kuma littafi ne mai cike da rahama in dai mutum na karanta a taura ya kamata ya zama mai tausayin al'umma to amma yahudawa dama Allah ya riga ya gaya mana wato inda a taura ta yi daban inda karantarwansu inda kuma ɗabi'ansu ya yi daban Allah ya ce fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum waje ja'alna qulubahum qasiya saboda sun warware alƙawarin da suka yi da Allah Allah ya ce sai muka tsine ma Yahudawa muka sanya zuciyarsa ya zama to busassu Allah ya busar da zuciyar sun maƙasar qulubukum min ba'di zalik fa hiya au a shaddu ashaddu qaswa sa'annan sai zukatanku ya ku bani isra'ila ya ku yahudawa sai zukatan ku suka bushe bayan haka sai ya to ya kasance kamar ainihin duwatsu kai ya ma fi duwatsu bushewa zuciyar yahudawa ya to ya fi duwatsu bushewa wa inna min al-hijarati lamma yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin duwatsu Allah ya ce dalili da muka da yasa muka ce zuciyarsu ya fi dutse bushewa daga cikin duwatsu akwai wanda wato idan ruwa ke bugowa daga gare shi za ga wani dutse zai ga ruwa na fitowa mutane suna sha kaga ashe bai gama kika cewa ba wa inna minha lama yashaqqaqu ha yakhruju minhu al-ma daga ciki akwai wanda yake tsagewa sai ruwa ya ringa fitowa haka ne ko ba ba wa inna minha lama ya hafidu min khashiyatillah wa inna minha lama yahbidu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda yake fadowa daga sama don tsoron Allah amma yahudawa tsoron Allah baya sanyawa su yi kuka tsoron Allah baya sanyawa su fadi zuciyarsu ya riga ya kekashe to sai ku auna da zuciyar yahudawa a yanzu an gano wannan ko wala tazalu tabdaliu alami qa'inatin minhu illa qalilan ba za ka gushe ba kana jin yaudara mutane ne mayaudara mutane ne wanda ba su da amana da alkawari in ka yi sulhu da su za su warware shi yanzu faɗan da ake yi tsakanin daula ta rafida daula ta rafida almal'una da daula ta yahudawa almal'una ita ma an gane ko to wannan yakin da ake tsakanin daula ta shi'a la'ananniya da daula ta yahudawa la'ananniya ita ma to za ga an zauna an yi sulhu tsakanin da amerika da isra'ila a bangare daya da kuma shi'a a bangare daya aka zauna aka yi sulhu cewa za a tsagaita wuta na kaman sati biyu da aka ce za a tsagaita wuta kaga a tunaninka a cika alkawari kafin ka ankara gari na wayewa yahudawa sun zo sun samu jirage sun tafi labanan domin suna ɗan jin tsoron zuwa iran kila saboda iran ita ma tana da ƙarfi daidai gwargwado iran tana da ƙarfi idan ta kai ma iran hari so ɗaya iran za ta kai mata hari so biyar to sai suka je garin da suka fi ƙarfi suka je lebanon ita kuma lebanon mai alaƙar lebanon da iran lebanon alakansu da iran lebanon akwai hezbollah ita hezbollah reshe ne na iran hezbollah militias ne wato irin sojoji ne 'yan ta'adda wanda iran ce tarbiyyar a garuruwa daban-daban kaga a lebanon akwai hezbollah a can yaman akwai 'yan yun 'yan huti 'yan ta'adda ne wanda iran ke ke ainihin ke ainihin wato yin training din wato wasu yan milishiya su to gwamnati a cikin gwamnati ga gwamnatin ƙasa sai iran ta ƙara ƙirƙiro wani gwamnati wato su zama suna tawaye ga wancan gwamnatin har ma iran ta ba da makamai ga su wa'annan 'yan tawayen ya zama to makamansa ya fi na gwamnati mu a najeriya akwai mai yau zazzaki zazzaki ne ba boko haram ba an gane shi ma irin tsarinin da iran ta yi shi ne bayan ya gama yin da'awa an turo da ya turo mabiyansa iran an musu training din yaki daga baya sai a shigo da makamai sai ya zamanto a najeriya akwai gwamnati sannan kuma shi ma zan da a da nashi gwamnati kuma za a ga makaman da yake da shi zai fi karfin makaman gwamnatin najeriya kuma babu yadda za a yi da su idan wani mutum ya soki shi'a ko ya zo da wani ra'ayi saɓanin za su gama da shi tutur ita iran tana tarbiyyar 'yan ta'adda a duniya garuruwa garuruwa garuruwa ina ba tan gano wannan kuma abin da zai ba ku ma mamaki ba ta trenin din 'yan ta'adda a cikin garuruwan kafirai tana trenin 'yan ta'adda ne a garuruwan musulmi lebanon garin musulmi ne iraq a cikin iraq akwai 'yan ta'adda 'yan militias su ne 'yan alhashadun sha'abi ta yi tirenin dinsu ta ba su makami sun fi gwamnati karfi sannan ga hutiyun sannan ga hezbollah a lebanon sannan a najeriya makaman bai zo ba tukuna ina fatan gano wannan ga 'yan hamas to wannan shine za ku ga cewa duk a ciki ita saudiya ita burinta karantar da mutane addini saudiya burinta a karantar da mutane tauhidi su fahimci menene addini shi ne burin saudiya yaya za a yi a fahimci tauhidi yaya za a yi a bauta ma Allah kyakkyawan bauta ita saudiya ba ta karantar da ta'addanci ina fatan gane wannan bambanci tsakanin gwamnatin musulunci na saudiya da gwamnatin shi'a ita gwamnatin shi'a tana so ne duk kasashen musulmi ya zama to tana da wakilai wanda za ta karantar da su zama 'yan ta'adda zai zama to idan ka taba shi'a ka taba gwamnatin iran a cikin garin kuma za a kashe ka to mutane da yawa wanda ba su gano sharrin shi'a ba sai su gabatar da wata matsala tana yin da'awa ne a babban burinta ta mamaye ko ina a cikin duniya ya zama to kuma dole ne ka yi shi'a ko ka tafi ko ka wulakanta ina fatan gane wannan to ita e, ita kuma ainihin isra'ila tana so ya to ta kori kowa a gabas ta tsakiya tun daga saudiya da iraq da iran da iran da su lebanon da sauransu tana so ta kori kowa ya to wannan wannan gabas ta tsakiya din gaba ɗaya ya to daulanta an gane wannan ko ita ma iran tana so ta yi mai me bambanci tsakanin manufar iran da manufar shi'a a da manufar yahudawa duk manufa ne daya dama asalin shi'a abdullahi bin saba ba yahudi kalin ka duba dukkan su gaba daya tushen su da yahudanci ne yadda ainihin isra'ila take so ta mamaye saudiya ta mamaye iraq ta mamaye iran ta mamaye lebanon ta mamaye bahrain ta mamaye uac ta mamaye uae kai tamama da duk garuruwan laraba su yaman duk ta mamaye su ƙarƙashin daularsa to haka iran kake so ta mamaye ƙasashen musulmi ita ta kuma mamaya ta mamaye musulmi gaba ɗaya ita babu ruwanta da kafirai kafirai kowa ya aikata abin da ya ga dama babu ruwan shi'a da yahudawa idan kaga shi'a ta yi fada da yahudawa sun tsokane ta ne tunda asalin tushen ɗaya ne ina fatan gane wannan sun ma'agwauna an kummin ba da zalim sa'an nan muka yi muku afuwa bayan haka la'allakum tashkurun ko wa la'allakum a ya ka ce wa in aka na musa kitaba wal furqan lokacin da muka ba annabi musa littafi da furqan la'allakum tahtadun ko wa la'allakum a samu shari'a to malamai sun yi sabani shin wannan alkitabu wal furqan daban-daban suke ko abu ɗaya ne akwai masu ganin alkitabu wal furqan abu ɗaya ne kawai amma an kawo shi ne da adafi don bambancin lafazi kamar ce jalasa wa ka'ada me jalasa ya zauna ka'ada ya zauna an gano wannan ku to shi ma nan wajen wa in na musa alkitabu alkur'an alkitabu shi ne a taura al shi ne a taura sai abu ɗaya ne an gano wannan ku to akwai masu wannan ma'ana wasu ka ce wannan alwawu za'ida wannan wawun din za'ida ce wal ma'ana walaqad atayna musa alkitab kitab din nan shine alfurqan walaqad atayna musa alkitab alfurqan mun ba musa littafi mun ba musa alfurqan littafin shine alfurqan sai wannan alfurqan ya zan badal na alkitab walaqad atayna musa alkitaba menene wannan littafin alfurqan menene wannan furqan din alkitab la'allakum tahtadun sai ibn kasir ke cewa wa haza garibun wannan garibi ne su wannan magana aka ce a'a wato an yi adafi ne ma'anan su daya amma an yi adafi ne tsakanin su an gane ko malamai sun hal amma an hana adafi tsakanin kalma iri daya kalma idan iri daya ne ba a adafi tsakanin sai dai in akwai bambancin lafazi ba zai yi a ce a rasulun wa rasulun ba sai dai in akwai lafazi ja'a rasulun wa muhammad rasulun din ne muhammad muhammad ne rasul kaga dai duk abu ɗaya ne amma bambancin lafazi yasa aka yi adad an gane saboda kamar yadda mawaƙi ke cewa wa abuna wa quddimatil adimu liraqishi fa alfa ƙaulaha, kaziban wa maina ko wa qaddamtul adima shi. wato na gabatar da fata ko wa qaddamatul adib ta gabatar da fata ita matar ta gabatar da fata ga masu gyara shi fa alfa qaulaha kaziban wa maina sai suka samu ta kaziban wa maina ƙarya ƙarya ne kaziban ƙarya maina shi ma ƙarya to wa qaddamatul adima ta gabatar da fata ga masu masu kawata shi masu gyara shi ta ce ta zo sai ƙarya ta ce wannan fata sabo ne shi ne fa alfa kaula ha ta ziban wa maina sai zo ya gano maganar ta ƙarya ne kuma ƙarya ne saboda fatan ba tsoho bane ba sabo ba ne tsoho ne kaga kaziban wa maina da an ce kaziban wa kaziban to bai halarta a yi adafi adabu shayi ala nafsihi la yajuz sai dai in ya an samu istilaful alfaz in lafazi ya zama daban-daban wa qala al-akhar ala habba za hindun wa ardun biha hindun wa hindun atamin duni han na'ayu wal bu'du wani mawaki yana cewa ku saurara habba za hindun ma dalla da wannan ma dalla da wacce ita ce hindu wa ardun biha hindun haka nan ma dalla da ƙasa wanda akwai hindu a cikinta wa hindun atamin duni han na'ayu wal bu'du ita hindu da nisa da nisa ya zo koma bayansa kenan kafin ka je garin hindu sai ka gamu da nisa a tamin duni han na'ayi wal bu'du me bambancin an na'ayi wal bu'du ma'anan su daya amma ikhtilaful alfaz an gane ikhtilaful lafazain ne lafazin sun bambanta guda biyu fal kadhibu huwa al mayn wal mayn huwa al kadhib an tara bin shaddad yana cewa kujita min dalalin taqadama ahduhu aqwa wa akthara ba'da Ummil al-haythami ku yi ta mitsalali an gaishe ka ya kai wannan kube din wanda ta kadama ahadu wanda zamanin shi ya dade wannan kube din zamanin shi ya dade aqwa wato ya zaman fako wa akfara ya zaman tofako ba da ummil haisami bayan Ummil haisam wato bayan ummu haisam ta riga ta bar wajen sai wajen ya zama fako akwa ya zan fago fara ya zan fago kaga lafazi guda biyu an gane ko sai aka yi adafin ikfar alal ikwa alhali wa huwa huwa duk dai abu daya an gane ko to kenan me ake nufi da ainihin alkitab da qur'an sa daya yau ko an yi adafi ne kawai don bambancin lafazi na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه كتنا كأنبتا musu ya Rasulullah ka ambata wa bani Isra'il lokacin da Musa ya ce wa mutanensa ya kauni ya ku mutane lalle kun zalunci kanku bitti kaze kumul ijila saboda rikan dan maraki da kuka yi rikan dan maraki shirka ne kuma shirka zalunci ne me yasa ya zama zalunci an sanya ibada a mahallin da ba nashi ba Allah ya kamata a bauta mu aka zo ana bauta mu mai dan maraki innakum zalamtum anfusakum bittikazikum al-ijla lalle kun zalunci kanku da rukon da kuka yi wa dan maraki saboda haka fatubu ila bariku ku tuba zuwa ga wanda ya kirkiro halittan ku faqatulu anfusakum yaya tuban yake shine wa'anda suke masu imani wanda ba su bauta ma dan maraki ba su kashe masu bautan dan marakin wannan shine tuba an gane wa'anda suka bauta wa dan marakin su za a kashe wanda ba su yi bautan ba su za su riƙe takobi an gane sai aka Allah ya ce fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum ku tuba zuwa ga mahalicinku ga yanda tuban yake ku kashe kawukanku kuna ganin da an sanya irin wannan usulubi ya zama shine tuba na al'umman annabi kuna ganin za a za a iya tuba kuwa a ce idan mutane suka yi shirka to in har suna so su tuba sai sun kashe kawukansu sai ya zama to wanda ba sa shirka sun kashe masu shirka sai ahalin suna sun kashe sauran a shi bai suwaye ba sa shirka 'yan salafiya amma sauran fa 'yan shi'a shugabanni ne na shirka in kana so ka samu iyayen shirka su ne shi'a sannan sai aka samu sufiya suka bi su tunda sufiya ana ma zama Allah wannan ya ba wuce shirka ba wai an yi tarayya ga Allah bane an ma zama Allah kaga yan hakika sun ma wuce kira shi mushrikai in akwai zanubin da ya fi shirka yan hakika sun wuce shi ina fatan gano wannan to saboda haka inda a ce a wannan zamani za a sanya wannan shine tuba to ina ganin da yawa ba za a tuba ba Allah ya sauke ma al'umman mu abubuwa da yawa abubuwan da yake mai tsanani ga bani Isra'il sai Allah ya kawo mai sauki a gare mu kun gani a da in an yi yaƙi an samu ganima yaya ake yi da ganiman za a tara waje ɗaya in an tara ganima waje ɗaya sai ka ga wuta ya zo daga sama in dai Allah ya amshi wannan yaƙi ku yaƙin nan kun yi shi akan daidai Allah zai turo wuta daga sama ya ƙona wannan ganima sai a tafi da shi ba a cin ganima a wancan lokacin ba a cin ganima to kaga da a wannan zamanin ne a ga gashi an yi yaƙi an samu dukiya mai yawa amma ba za a yadda a ci ba to za a samu mutane da yawa wanda suke guluni. wani da yawa in ya ga abin amfani zai zai boye domin ya san konawa za a yi an gane kama sai Allah ya sauke ma wannan al'umma din saboda Allah ya ga raunin mu fa kulu min halalan tayyiba duk abin da kuka samu na ganima ku ci halal ne halak malak halak ne mai daɗi misali kaga wannan wani sauƙi ne wanda aka yi ga al'umman annabi an gane ku to shi ma kaga wannan wannan bala'i din idan kun yi laifi kashe kanku zalikum khairul lakum inda bari'ukum wannan shi ya fa alkhairi a gare ku a wajen ku fa wannan shi ya fa alkhairi a wajen mahalicinku faɗatulu an kusa ku ku kashe kawukanku zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum wannan shi yafi alkhairi a gare ku a wajen mahallicin ku an gane sai kuka aikata irin wannan abun da Allah ya umarce ku sai Allah ya karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah mai karban tuba ne mai rahama malaman tafsiri a irin su ibnu jarir al-tabari da irin su imamul qurtubi da sauransu sun ce lalle wannan ya gudana ne a misra tsakanin misira da sham wannan abin ya gudana lokacin da yahudawa suka hannu daga shiga ainihin birnin nan na aljabari akwai wani birni wanda aka umarci annabi musa to annabi musa ya gaya wa ainihin bani Isra'il. an gani su shiga cikin wani wani gari wannan garin su shiga su je su yaƙi wasu mutane ana kiransu amalika wasu mutane ne manya-manya masu ƙarfi sosai ga su da tsawo ga su da girma aka ce annabi musa da mutanen shi aje a yaka an gani sai su suka cewa annabi musa mai inna inna biya inna biya qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha ma damu biha lalle a cikin tafi wasu mutane yan kama kariya manya manyan mutane masu karfi mu gaskiya ba za mu taɓa shiganta ba in dai mutanen suna ciki annabi musa da ya matsa musu ga ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qalidun in ka ce lalle sai mun je to kai in ka ce ka yarda da Allah mu gaskiya ba za mu iya dumfara wa'annan mutane dika dika dika masu ƙarfi mu ce za mu dumfare su mu yaƙe su ba za mu je ba ba za mu iya ba in dai mutanen suna nan wallahi ba za mu shiga ba ka tafi ya musa ka tafi kai da ubangijinka ku yi yaƙi wayannan fa ɗalibai ne wanda annabi musa ke karantar da su tauhidi suke gaya masa irin wannan magana gaba da gaba ba sa jin nauyinsa wayannan su ne yahudawa an gane ko wayannan su ne yahudawa za su iya gaya wa annabinsu magana suka ga dama za su iya gaya wa Allah da abin da suka ga dama idan muna karantawa a cikin wannan sura za mu ga yadda suke kwado magana za su faro magana cacinta su faɗa ma Allah ba abin da ya dame su shi ya sanya a cikin littattafan yahuda akwai zagin Allah akwai zagin annabawa a cikinsa an gane wannan ko saboda haka suka ce ka je ka yi yaƙi kai da ubangijinka mu dai muna nan muna zaune to a nan wajen Allah ta'ala ya ce to tun da dai kun yi shiga fa inna ha muharramatun alaikum arba'ina sana yatihuna fil ardh lalle wannan zai zama to an haramta shi a gare su ba za su shiga wannan garin ba za su ringa ɗimuwa a doron ƙasa shekara arba'in sai suka janyo wa annabi musa har da annabi musa zai sha wannan wahalar an gane wannan ko za su ringa ɗimuwa har shekara arba'in in suna tafiya za su yi tafiya tafiyar da ya kamata a ce sun kai kano in dare suka kwanta suka huta suna farkawa sai su ga inda suke a nan dai inda suka fara tafiya suna nan kama ce an fara tafiya daga nan alƙalawa za a je kano an yi tafiya an yi tafiya to cikin duhu ne kuma gashi suna tafiya cikin duhu ba sa ganin hanya sannan kuma bayan haka kuma tafiya mai nisa in an gaji an huta in gari ya waye sai a gaba je ko ina ba ashe inda aka fara tafiyan nan ake shine ma'ana za su yi shekara arba'in suna irin wannan tafiya a cikin wannan hali sun haifi 'ya'ya wasu ma sun haifi jikoki a cikin wannan hali annabi musa ya mutu ashe malamin allah mai karantar da tauhidi yana iya gamuwa da miyagun ɗalibai ko ya game da miyagun mabiya su zamanto sababin mutuwan shi ita musiba in ta zo ba ta samun mutumin da ya aikata laifin shi kadai an gane kaga dai waɗannan mutane yan ta'adda yahudawa sun janyo wa annabi musa wannan bala'i ana ta tafiya shekara arba'in an gano wannan ko a suna tafiya kaga sun dawo inda suke misali su yahudawa to duk wannan ya faru to annabi musa suna cikin wannan hali sai suka roƙi annabi musa to dan allah ya kai musa wa muke da shi da zai bamu abinci wa muke da shida da zai mana maganin zafin rana da sauransu to duk dai wannan to a cikin wannan hali bayan Allah ya karbi tubansu za mu ji kuma abin da ya faru an ce lokaci ya yi an gane wannan ku za mu tsaya nan Allahu a'ala. wa alaikum salam ai ba ai wannan su da malamin sirrin jayar da wannan alfurkanin din ba a wai sufi ibrahim wa musa ba sufi ibrahim wa musa sufi da aka ba shi ne a saura da a saura ba littafi ne a doguri an gane wannan ku wannan sufi din shi ne a saura Allahu a'lam ba ana nufin an bashi wani littafi bane daban bayan a saura wa salam idan mutum ya yi irin wannan kalan fushi wanda ya riga ya wato hankalin shi ya riga ya gushe saki bai yi ba an gane saboda ya zama to gairu mukallaf a wannan lokacin amma idan mutum ya yi fushi yana cikin hayyacin shi ya san abin da ya faɗa amma fushi ya sa amma yana cikin hayyacin saki ya tabbata idan mutum ya yi irin wannan saki sai ce billahi lazi lokacin da ya saki bai ma san inda yake ba sai a ce ya rantse in ya rantsa shi kenan bai rantsa ba saki ya tabbata Allahu a'lam na'am alaikum salam ma'aurata wanda suke na zumunci na dai jire na zumunci ne kawai a duk ta nan wannan yayan ba na hakiki ba ne a gani ku wai irin auren zumuncin nan ne shi da matuka bin ya aure ta wato ana kiran shi yaya a gidan to sai yaya ya hararo wata daga cikin ɗannan shi ɗannan shi na zumunci ba wai na irin wannan na abinan nan ba na hakika ba wanda aure ya halatta tsakanin sai shi yaya sai aure kanwan shi nan an gane ku to da ya aura to sai ya to shi yana kiran ita tana kiran shi yaya ita kuma tana da sunan mahaifiyar shi ne sai yana kiranta mama wannan al'adan hausawa ne wato idan mutum idan mace yarinya tana da sunan mahaifi aka kiranta mama wannan ba yana nuna ita ta haife ka ba wannan ba laifi bane ba laifi bane insha Allah ita ma ta kira shi yaya duk ba laifi bane Allahu a'lam na'am to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk